يدعون فيها بكل فاكهة آمنين suna kiran masu yi musu hidima domin su kawo masu kowane irin kayan marmari da suke so ba tare da tsoron yankewarta ba ko kuma ta cutarwa.